jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a ranar bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 23 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na bakwai insha Allah a cikin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alkur'an a cikin wannan wata na ramadan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari kariya da tsari da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau za mu tashi za mu ci gaba da inda muka tsaya a tafsirin suratul kahf za mu koma komawa mu fara daga aya ta farko a wannan sura mai albarka insha Allah ma kamar yadda muke farawa a tambayoyi za mu karanta tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko a malam haka ne kwanciyar rubda ciki tana kawo rashin arziki a batun tana kwanciyar rubda ciki wato shine mutum ya kwanta akan cikinsa a ba babu wani abu da ya ce tana kawo rashin arziki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya sukanta ta da cewa kwanciya ce da take da Allah yake kinta kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu innaha bi bij'atun yubghiduha Allah wannan kwanciya ce da Allah yake kinta a cikin sunan Tirmidhi kuma na riwayar Abi ya yace yana bacci a cikin masallaci yana kwanciya a rubda ciki sai ji ana sai ji ana a jijjiga kafarsa ana haurin kafarsa sai ya farka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa inna hadhihi bid'atu halin na wannan kwanciyar yan wuta ce don haka mutum ya barta makruhi ne kuma wannan shine fatuwar malamai sun yi fatuwa da mujibin wannan hadisin a kwanciya ce makruhiya kuma a ɗaya daga cikin abin da ɗibbin nabawi masu ilimin likitanci daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana cewa wannan kwanciyar tana cutar zuciya don yayin da mutum ya kwanta akan zuciyar yana tasiri akan yadda zuciya take bugawa tana ba da jini kamar yana da ƙara masa nauyi a irin abin da take yi inda ba a rubuci yake ba musamman yayin da mutum yake bacci ba tsaye yake ba kai komo yake ba ya tabbata a cikin wannan halin lokaci mai tsawo yana ƙara ma zuciya a daɗa ƙarin nauyi na aikin da take yi wanda zai iya cutar da ita to allahu alam wannan la'alla wa'annan malamai suka bayyana cewar wani na daga cikin wato abin da ya bayyana ba wai shi ne dalili ba yana daga cikin abin da ya bayyana na sirrin wannan hani da hikimarsa cewa zai iya cutar lafiyar zuciyar dan adam ita irin wannan kwanciya saboda haka idan mutum ya saba da wannan al'ada a hankali ya yaya kansa daga gare ta har ya zama to ya dena eh an mata ai ba mata ai asali in hukunci ya zo a shari'a da mace da namiji duk ɗaya ne sai abinda dalili ya bayyana cewa hukuncinsu daban yake mata su ba su da zuciya a ko basu su ba su da cikin da za su yi rubuta cikin ya eh, suna da shi na'am a ah, wannan wani abu ne daban eh, wai suna cewa mace kada ta kwanta rigingine wai in ta kwanta rigingine a ah, shaidanu za su zo su ah, cutar da ita cewar wato saboda a za su sha'awar ya zama wato wai wannan zai iya kaiwa da shaidan ya zo ya yi sha'awarta amma shi babu wani dalili da ya zo a kan wannan amma shi wannan kan hakika duk yake waɗansu daga cikin malaman hadisi sun yi inkarin ta amma sun yi inkarin ingancin hadisin amma shekul albani ya inganta su hadisan da na abu dawud da na turmiri duk shekul albani ya inganta su rahmatullahi alaikum wannan ya ce a amana Allah ya ƙara maka lafiya amin malam mu ne mahaifinmu ya rasu a cikin shabiyar ga watan ramadan shekara shida da suka wuce sai muka tsayar da ranar shabiyar ga watan kowane ramadan mu kira shan ruwa da niyyar Allah ya kai masa Ko yin hakan ya dace da shari'a kuwa a kai wato keɓance wata rana domin wani aiki wanda yake na ibada idan ba shari'a ce ta keɓance shi ba ba a yi saboda aka kada ku yi wannan al'amari kada ku je garin neman lada ku je ku yi abin da yake Allah baya shi dan sanya ita ranar to ita ranar ba ta da wani muhimmanci a cikin shari'a kewayewar shekara ba shi da wani abin izina a cikin shari'a ba wata rahama ce ta musamman ake ƙaunar saukarta yayin da mutum ya cika shekara ɗaya a cikin kabari ba shi da alaƙa saboda haka keɓance rana domin ki wata aiki wani aiki na godiya ga Allah gare shi wannan ba shi da asali abinda ma ya fi ko maimakon ku zamanto kamar liyafa ya ku kirawo ya zamanto a zo a ci abinci a masa liyafa ai gara a je abincin da za a kira a yi liyafar a sanar da a raba ma bayan Allah assalamu alaikum assalamu alaikum ah, jama'a kamar yadda aka saba duk shekara malamin mu sheikh muhammad abdullah zabban al-ghamidi limamin masallacin kuba zuciya suna tare da mu wajen wannan majalisi kuma yakan so ya ɗanyi 'yan kalmomi ah, ah, na nasiha da addu'o'i na alkhairi ga wannan majalisi da kuma gare mu da muke cikin majalisin Ah, shi ne ina ganin ah, muka same shi kan layi assalamu alaikum ya yanke in ya dawo insha Allah zan ah, amin saboda haka wannan a yi aikin alhairi shi ya fi abinda za a kashe na ashirya liyafa a sai kayan abinci a raba mabukata shi ya fi eh, domin sadaka tana kaiwa ya zuwa ga mutum a cikin kabarinsa duk da yake idan kun yi liyafar mutane suka zo suka ci shi din ma yana da kyau to amma a ba mu mabukata ya fi bisa waɗanda yake kawai za su zo sun bar nasu abincin su zo su ci abincin daɗi ne wanda kuka shirya akwai wanda aka yi musu da wannan abin in kun yi liyafa na mutum goma watakila abin da aka kashe na abincin za a ciyar da mutum ɗari eh, ya fi lada kuma wannan wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh واضح يا شيخنا واضح نعم تفضل يا شيخنا الصوت واضح الصوت واضح يا شيخ وبلغت الرسالة جزاكم الله خيرا واكتب لكم الأجر والمثوبة ومتعنا الله بطول حياتكم يا شيخنا متعنا الله بطول حياتكم حياكم الله الله يحييكم آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a shek jazahullahu khairan Allah ya saka masa da alkhairi da waɗannan kalmomi kalmomi ne na nasiha wanda yake yi yace yana neman lada domin shi ma ya kasance tare da mu tun da baya tare da mu da jikinsa ya kasance tare da mu da zuciyarsa a wannan majalisi da muke yi cikin wannan wata na ramadan ya yi mana wasiya da tsoron Allah jalla wa'ala musamman a wannan lokaci mai tsada ne albarka da kokarin wato samun kwasar ganimar da Allah ya sanya a cikin wannan lokaci mai albarka na ayyuka da za su kai mai zuwa ga yardarsa waɗanda suka musamman a ciki wato kula da tsayar da sallah a cikin wannan wata da ayyuka na alkhairi musamman karatun alkur'ani saboda wata ne na alkur'ani ya tunatar da mu ayar cikin suratul baqara watan ramadan wanda Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa da aka wata ne na filawar alkur'ani sannan kuma ya janyo hankalinmu da murinka umartar juna da kyakkyawa muna hana juna aikata mummuna wato murinka yana juna juna nasiha musamman a wannan wata wanda ake so musulmi ya kasance jiddadin a cikin da'ar Allah da barin saɓon Allah haka dalika ya janyo hankalinmu da yin tanadi domin haɗuwa da Allah saboda yadda rayuwa take saurin karewa shi ajali ba noti take bayarwa ba yanzu yanzu kana tare da mutum sai ka ji an ce an kira an so ma kira za a tafi jana'izarsa da haka mutum ya kasance musulmi ya kasance cikin shirin cikin shirin tafiya wadda take dole ne sannan kuma wato mutsari azuminmu ya mana wasiya da mu azuminmu mu azuminmu da abin da yake fata ruhin azumi na ayyukan cin naman mutane da annan limanci da zage-zage da yi ma mutane da yi ma musulmi ba'a da batanci da musulmi da harshe waɗannan abubuwa ne waɗanda suke lallai a mai azumi ya guje su ya tsare azuminsa daga cakuduwa da shi haka dalika ya yi mana wasiya da mu kiyaye wato aiki da abin da muka sani muna zuwa majalisi na ilimi inda ake bayanin hukunce-hukunce da ayoyin Allah to lalle ne yi kwaɗayin aiki da abin da muka sani domin shi aiki shi ilimi aikinsa a amfaninsa a aiki da shi yace ilimi yana zuwa da aiki idan mutum ya aiki da shi sai ilimin ya zauna idan kuma bai aiki da shi ba sai ilimi ya rabu da shi ya bashi haka dalika ya sake mana wasiya dai da tsoron Allah da kuma tsarkake ibada da Allah ya tunatar da mu ayar Allah da Allah yake cewa hakika da sallata da ayyukan ibadata da ayyukan da rayuwata da mutuwata duk na Allah ne ubangijin talikai babu abokin tarayya a gare shi da wannan aka umarce mu kuma ni ne na farkon musulmi ya tunatar da mu wannan aya da abin da ta kunsa sannan ya cika da addu'o'i ga Allah ya karbi wannan ibada ta mu ta azumi da tsayuwar daren da muke yi ya kuma ba mu ikon yin su ya taimake mu wajen sallah wato wajen azumi da sallar tarawi sannan ya kyautata halin musulmi a ko'ina suke a duniyan nan ya kyautata halinmu ya kyautata halin musulmin najeriya ya tsirar da mu ya kiyaye mu daga fitintunu waɗanda suke na bayyane da waɗanda suka ɓuya ya da wannan ya cika da fatan alkhairi a gare mu da waɗannan addu'o'i Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ba shi lafiya abubuwan da ya yi na kyawawan ayyuka Allah ya karba saboda yayi bakin kokarin wajen zamantowa dalili na yaduwar ilimin addinin musulunci a wannan kasa ta mu yanda ya dawo zai zauna a tsawon shekaru sama da ashirin a rayuwarsa tunaninsa da zuciyarsa da himmarsa a kan Najeriya da yadda za a samu an mutanen najeriya sun yi karatu sun yi ilimi na addini sun zo suna yaɗa shi kuma alhamdulillahi da yawa daga cikin yanzu ɗan uwa ɗaliban ilimi da suke yaɗa ilimin addinin musulunci sun je sun yi karatun ilimin nan ne albarkacin irin ƙoƙarin da ya yi bayan dacewar allah da izininsa allah ya saka masa da alkhairi to da dai alkawari ne tambaya ta ƙarshe shine shi ya halatta na sayyidul istighfar a sujada e ya halatta abinda ba a yi a sujada tilawar alkur'ani tilawa ba addu'a ba ko addu'a da zo da sigar ko addu'a da take cikin alkur'ani mutum zai iya yin ta a sujada inda niyyar addu'a ne ba da niyyar ba tilawa ba saboda haka mutum zai iya cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا إننا سمعنا imani ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا rabbana تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا anna ya karanta wannan a matsayin addu'a ba a tilawa ha ba zai karanta fatiha a cikin sujada ba zai karanta ayatul kursi a cikin sujada ba zai karanta amanar rasul a cikin sujada ba tunda wannan tilawa ce ba addu'a ba amma zai iya karanta bangaren amanar rasul rabbana la tu'akhidna in nasina azwa kashi domin wannan addu'a ce ba tilawa saboda to na kuma sayyidul istighfar wanda yake ba qur'ani bane mutum zai iya yin sa a cikin sujada da neman gafara gafara Allah sannan yace kalmar astaghfirullah wa atubu ilayhi kalma ce ta yin istighfar domin na ga hadisan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake bayarwa da ita ba wai ya ce yana fadar haka bane eh ai alqur'ani ya zo kuma hadisi ya zo fastaghfiru fastaghfiruhu wa tubu ilayhi fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi kamar yadda ya zo ma a farkon surat hud alif lam mim kitabun hukimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah innani lakum nadhirun wa bashir wa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi to kaga shine kace astaghfirullah wa atubu ilayhi in ka faɗa haka kai aiki da wannan kuma annabi sallallahu alaihi yace inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra duk da yake da siga wannan haka yazo yana yi bai faɗi siga ba amma waɗansu hadisan sun bayyana sigar shine kamar yadda yazo a cikin amalul yawmi wal layla daga hadisin ibnu umar yace muna kirga mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hasau dari rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim kaga ya hada istighfari da tuba rabbi firli shine istighfari wa tub alayya shine tuba sannan innaka anta tawwabur rahim wannan kuma kirari ne ga Allah da tawassuli da waɗannan sunaye na Allah kan Allah ya karbi istighfarin naka da neman tuba da kake yi da kowane siga kai yayi in kace astaghfirullah wa atubu ilayhi shi ma wannan yana daga cikin siga da take ta kunshi abinda ma'anar ta zo in kuma ka faɗi wanda yake shi nassan ya zo daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi wannan ne ya fa alkhairi wallahu ta'ala a'lam warraddu ilayhi asna na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Alhamdulillahi الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولا عنده عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماهدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أقوالهم Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin waɗannan ayoyi alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah Allah an anzala ala abdihi shi ne wanda ya saukar da littafi ga bawansa bawansa anan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da siffar bauta a waje wanda yake shi ne mafi girman wurin da wato waje na ɗaukaki na sifarsa ne cewar Allah ya zaɓe shi da saƙo ya ba shi littafi sai ya sifanta shi da sifar bauta inda akwai wata sifa da tafi wannan da da ita Allah zai sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan makami sharifi ɗaukakakke alkitab littafin da abinda kuma littafin abinda ake nufi da littafin shine alqur'ani wannan ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani ne alkitab saboda a rubuce yake a lauhul mahfuz sannan kuma Allah ya saukar da shi ya sanya shi aka rubuce shi an yi rubutunsa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake rubuta shi yana da masu rubuta wahayi idan wahayi ya zo sai kira sai ce ku rubuta wannan ayar a surar da ake ambatan kaza da kaza saboda haka hayyar wasu ya zamanto a rubuce amma ba a haɗe shi ba a cikin littafi ɗaurarre sai zamanin sayidina abubakar aka yi mushaf na farko sannan kuma daga baya aka yi a zamanin sayidina usman aka yi wato al-masahiful usmaniya wanda su ne aka yada da su ne asasin karatu rubutu wanda har yanzu akwai sauran wannan littafi guda biyu ɗaya yana nan a tashkent a cikin uzbekistan a ɗaya kuma yana nan a istanbul a turkey wanda daga cikin guda takwas da sai na usman ya rubuta aka rawa su a duniya al-mushaful usmani akwai har yanzu guda biyu waɗanda yake suna eh, da a ce abinda ke su ya saba da wannan mushafin kamar yadda kwanaki shekarun baya a yaman na taba ambata muku ko a cikin wani masallaci a sana'a aka samu wani tsohon alkur'ani daɗaɗɗe da aka rubuta wanda ake tsammanin cewar wai ya zo da abu daban da abin da ke cikin wannan ƙur'anin har article for yan economics suka rubuta ba su karanta ba san me ke ciki ba amma suka fitar da gubar da ke cikin zuciyarsu wannan samun ya nuna cewar yawanci abin da ake cewa shi ne ƙur'anin ba shi ne akwai sassaɓani da aka ba fa karanta ba suna gani da ilimi ya yada shi masu makaranta alkur'ani daga cikin kafiran suka gan shi suka tara shi suka ji kan cewar abin ai daidai yake ya ma tabbatar da abin da ke cikin rasulun ya sai ka ji us an daina magana a kansa na'am alkitab ke. walam ya ji Allahu Allah bai kuma bai sanya karkata a cikinsa ba wato Allah bai sanya karkata a cikin alkur'ani ba babu wata irin karkata la a lafazinsa wala a ma'anarsa wala a hukunce-hukuncensa wala a abin da ya kunsa na ilimi babu karkata a cikin alkur'ani da a ce daga wajen wani Allah yake Allah yake na wajen rufi ikhtilafan kafira da an samu sassaɓawa a cikinsa da yawa qayyiman kuma wannan alkur'anin miƙaƙe ne jiya mun ambata cewa ma'anoni guda uku ne akan ma'anar wannan qayyim ma'ana ta farko mustaqiman wato miƙaƙƙe yake babu karkata a cikinsa wato babu karkata a cikin labarurrukansa babu karkata a cikin hukunce-hukuncensa abinda duk ya faɗa shi ne gaskiya kuma shi ne rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wato babu wuce gona da iri babu sassauci ba za ka samu sassauci a cikin alkur'ani ba ko ba za ka samu tsanantawa ba yadda har za a ce wato ya kai ya zuwa ga fita daga cikin ɗabi'ar ɗan adam kamar yadda waɗansu addinai suka yi irin wannan tsananin ya zamanto sun kasa suka kai ya zuwa ga yin barna kamar wanda suka hana kansu yin aure suka hana kansu jin daɗi daga cikin abubuwan da Allah ya halatta wanda wannan da ya sanya suka azabtar da kansu sai suka ɓalle suka tafiya zuwa ga ayyukan alfasha wanda kullum kana ji ana ta ba da rahoto iri-iri kwanan nan ma yanzu ga shi nan a kasar chile abin da ya faru da manya-manyan fada-fadan coci wanda gabaki ɗaya duk suka yi murabus saboda kowanne daga cikinsu yana da abin da ya aikata wato na saba ma na abubuwan wato ƙazanta da shaidanci da alfasha da bai dace da matsayinsu ba na kan cewa su sun ƙaurace masha'awa to alkur'ani ba shi da wannan miƙaƙe ne abinda yake ya dace da ɗabi'a kan adam ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu qayyiman bi ma'ana wato tsayayye a tsaye yake da tabbatar da abin da yake zai kyautata dan adam ya kyautata rayuwarsa ya kyautata al'ummarsa shine ma'anar qayyiman ai bi ma'ana da ma'anar al-qayyum wanda yake tsaye da tabbatar da maslahar wanda yake tsaye a kansa wato alqur'ani a tsaye yake da yi mana tarbiya mu masu imani da alkur'ani ma'ana ta uku kuma qayyiman bi ma'ana dai tsayayye ne wajen tabbatar da shaida ga littattafan Allah da suka gabata na manzanni cewa wa'annan littattafai daga Allah suke da kuma tabbatar da cewar abin da ke cikin su na daidai ya tabbatar da shi abin da yake ba na daidai ba ya kawar da shi wannan shine ma'anar da ta zo ta sunansa al-muhaimin وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه المهيمن عليه شيني wanda yake hukunci akan littattafan da suka gabata to shine ma'anar alqayyim din ta uku duk waɗannan ma'anoni yana daga dukkanin kalmar alhararsu tana daukar waɗannan ma'anoni guda uku kuma wannan yana daga cikin yalwar ma'anar alkur'ani. da wato wato ijazansa a faɗi kalma wadda take ɗauki tarin ma'ana mai yawa amma da ibara ƙanƙanwa liyun dira ba a san shadida domin Allah ya yi gargaɗi da wato azaba mai tsanani alba'as shi ne wato raɗaɗi da ruko mai tsanani min ladunhu daga gare shi daga wajen Allah wato Allah ya yi gargaɗi da alƙur'ani ga azaba wadda take mai tsanani wannan malamai sun yi saɓani a menene alba'asu shadi shi alba'as asalin ma'anin ba'as shine tsananin hali wanda yakan zo ta fuskar yaƙi irin rubar wato alba'as shine shidda a hal tsananin hali yanda yaƙi yake kawo tsanani kaga yaƙi tare da yaƙi akwai yunwa akwai keta alfarma akwai tsoro akwai rashin kwanciyar hankali akwai lalacewar arziki akwai lalacewar lafiya akwai rauni akwai rashin mutane akwai rashin abubuwa da dama da yaki yake zuwa da shi saboda haka yaki ba su idan yaki ya zo tsanani to Allah ya ce alkur'ani ya zo ya gargadin wannan tsanani saboda haka waɗansu malamai suka ce wannan wato gargadin irin ukubar da take sauka ne a lahira a nan duniya waɗansu kuma suka fassara wannan ma'ana da cewa alba'asu shadid ne azabar lahira waɗansu kuma suka ce a a ma'anarsa wato azabar duniya wadda take da ta babba jagaba a cikinta shine tsananin yaƙi wanda wannan ishara ne da cewar wato tsanani a nan duniya yana nan tafi da waɗanda ga kafiran ƙuraishi da suka karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine suka riska a wajen yakin badar domin ana yin hijira yakin farko da aka yi shine yakin badar wanda suka ɗanɗana mutum sama da saba'in da duk manyansu Allah ya halaka su sun yi jini sun yi an yi musu jina-jina sun yi rashi sun koma suna kuka matansu da suka je suka riske su suka rinka kuka tare da su saboda haka albasu shadid yana daga wato alkur'ani ya zo musu gargaɗin wannan ba a faɗi wanda yake magargaɗin ba gawa za a yi gargaɗin amma an fahimce shi daga abin da ya zo cewa wayu bashirar mu'minina yana bishara ga muminai saboda haka kenan kaga gargaɗi da yake yi gawa yake yi ga kafirai kenan eh. ko kuma gargaɗi ga kowa da kowa domin gargaɗin alkur'ani da tsaya akan kafirai ba kowa saboda haka aka yi inzalin al'inzar ala da sigar allazin wato domin ya gargadi domin ya tabbatar da wannan gargadin to wannan yana daga cikin rahmar Allah cewa Allah yana yin gargadi ga bayinsa domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce walau anna ahad walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza Allah yake da mun halakar da su da azaba kafin saukar alqur'ani da sai su ce ya ubangijinmu me yasa baka aiko mana manzo ba mu bi ayoyinka tun kafin mu wulaƙanta mu kunyata to kaga kenan yankewar hanzari ne Allah yayi da ya zamanto yayi gargadi domin wannan tabbatar da cewar azabar Allah ne zuwa ci Allah yana da azaba da ya tanada akan waɗanda ba su bi al'amarinsa ba saboda haka yayi yayi rahama gare yayi rahama gare da ya sanar yayi gargaɗi domin duk wanda yi masa gargaɗi ka yanke masa hanzari amma in ba yi masa gargaɗi ba to zai iya zamantowa yana da hanzari a gare ka to babu wanda yake son wato babu wanda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahada ahabba ilaihi al'udhru min Allah min ajli dhalika arsala ar-rusul ba wanda yake son ai masa hanzari irin Allah Allah yana son ai masa hanzari shi sa ya aiko manzanni to kaga wannan ba tilas ne akan Allah ba amma rahamarsa ce to wanda ya nuna cewar saukar da alkur'ani ya kunshi wannan rahama tasa cewa ya kunshi gargadi Allah ya gargadi da a saukar da alkur'ani bayan ya sanya shi kake kuma domin yayi yi gargadi da shi ga tsananin da azaba wadda take mai tsanani wai bashirar mu'mini kuma domin ya yi faranta rai ya yi bishara ga mu'minai alladina ya'maluna as saliha waɗannan waɗanda suke aikata ayyuka na an na lahun ajran hasana cewa lada ne kyakkyawa matabbaci ne a gare su Ya yi musu wato ya yi gargaɗi sannan kuma ya yi bishara bisharar nan ba ga mu'minai ce kawai domin su ne waɗanda suke wato za su samu za su samu wannan ladan to ita bishara a rayuwar dan adam tana daga cikin abinda take karfafa azamarsa tana daga cikin abinda take karfafa wato aniyarsa kan ya samun makansa alkhairi kamar yadda aka sinta bakin ciki da bacin rai yana daga cikin abin yake rusa dan adam da iradarsa ba abinda yake zaburar da irada irin bishara kun ga shi yasa ake so iyaye wajen tarbiyya kullun su rinka yaban ƴaƴansu amma idan kullun kana zargin ɗanka kullun kana zargin sa zaka kashe masa irada amma in kana zaburar da shi da bishara to wannan zai karfafa ma'anawiyarsa to alqur'ani haka bishara ga mu'minai don ya rinka zaburar da su kamar shi yasa kaga da azaba ta yi tsanani ga mutanen annabi Musa mai Allah maɗaukakin sarki ya ce yayin da tsananin fir'auna ya musu tsanani ya ce wa na ila musa wa ahihi an bawa a liƙaunin kuma da misra buyutan waje alu kun ƙiblatan wa aqimus sala wa bashirin mu'mini muka yi wahayi ga annabi musa da ɗan uwansa ka gina gidaje ga wato a misra ga mabiyanka ga mutanen ku ku gina musu gidaje kuma ku sanya gidajen nan naku su zamanto kibla wato wajen sallah ku tsayar da sallah kuma ka faranta rai ga muminai domin yayin da tsanani yayi tsanani bishara ita ce za ta karfafa azima da irada yanda zai zamanto baka mutu ba tun kafin a kashe ka ka san waɗansu da yawa tun kafin mutuwar ta zo sun mutu saboda zuciyar ta mutu to maganin mutuwar zuci bishara to ɗabi'ar alkur'ani kenan mai bishara to kuma wannan bishara duk da ta kunshi ba da labari da kyakkyawa da wannan kyakkyawan sakamako da ya tabbata gare su saboda iman eh, eh, da ya tabbata gare su kuma ta bisharar tana bayyana musu ayyukan da ake albishir da su shine idan kuka yi sallah Allah zai ba ku haske guda biyar a rana tamkar kuna wanka a cikin kogi a kofar gidanku zai tsarkake ku daga zanubanku za ku samu sauƙin wucewar sirafi shi ne a ba da labarin kuma a gaya maka ayyukan da za su kai kai zuwa ga wannan to shi yasa ta ga mujibin bisharar me yasa suka samu wannan bisharar an ba su wannan bishara ne ba don jinsinsu ba ba don ƙabilarsu ba ba don launinsu ba ba don ƙasarsu ba a'a don sifar su guda biyu sifar imani da kyakkyawan aiki wanda kowa zai iya samun wannan kowa zai iya samun wannan imani da kyakkyawan aiki kowa zai iya wayar gari ya zama tomomi yau wanda yake babban kafiri gobe zai iya sa ake masa gargadi gobe sai ya zama cikin ahalin bishara da imani da kyakkyawan aiki wani ya daga cikin adalcin alkur'ani ma na fihe abada su halin kasancewarsu masu dawwama a cikin wannan lada kyakkyawa har abada to wannan shine kamalin kyansa kamalin kyan wannan ranar wannan ladan za su dawwama a cikinsa wanda ya nuna kan cewar ladan babu tawaya a cikinsa domin inda tawaya a cikinsa bai zama to kyakkyawa ba akwai abin da ya fi shi to shi ka ladan Allah shi ne wanda yake babu kamarsa shi ne abin da ya tanadar musu ranar lahira na wato abinda ido bai gani ba kunne bai ji ba bai tabbatar suwa ma a cikin zuciyar dan adam ba na wato abin na ni'imar aljanna kuma babban abu a cikin wannan shine dawwama kifina fihi abada suna masu zama masu tabbata a cikin wannan kyakkyawan lada har abada shine abinda Allah zai ce ma bayansa zan ba ku ƙari bayan aljannan shine cewa ba zan yi fushi da ku ba har abada da wannan cewar Allah ya yarda da su ba zai fushi da su ba har abada kalma ce ta Allah amru ne na Allah to ya tabbatar musu da sa to ya fi komai ni'ima wayin jiran ladina qalu takhadha Allahu walada kuma yana yin <coughs> kuma yana yin gargadi da shi kuma domin ya gargadi ga waɗanda suka ce Allah ya rufi ɗa Allah waɗanda suka ce Allah ya rikida wannan ya haɗa Yahudawa da suka ce Uzairu ɗan Allah ne da Nasara da suka ce Masihu ɗan Allah ne da mushrikai da suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to duk wanda wannan shine da jinsi jinsin duk wanda yace Allah ya rikida ya rikida to alqur'ani ya zo ya Allah yayi yana gargadi gare shi da wannan alqur'ani yana gargadi gare shi an kebance shi da ambato saboda girman kafircinsu girmama kafircinsu domin waɗanda suka ce Allah yana da ɗa wato kamar yadda ayoyi za su zo nan gaba Allah ya bayanin irin girman maganarsu da muninta ma lahum bihi min ilmin walali a aba'ihim babu ilimi a gare su da wannan magana da suka faɗa walali a aba'ihim haka dalika babu ilimi ga iyayensu wato ballantana su ce ai mu mun ji iyayenmu suna kan wannan abin ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun muna bin abin da iyayenmu suka faɗa ne to iyayensu ma ba su da ilimi akan wannan wannan wato Allah ya kore ilimin ya kore cewar akwai wata madogara ta ilimi akan wannan magana kaga kenan farar ce shi yasa waɗanda Allah ya ba su ilimin annabci kafin wannan ba sa kan wannan magana don a cikin saƙon attaura babu wannan magana a cikin saƙonnin annabawa tun daga annabi nuhu har ya zuwa ga sauran annabawa da aka saukar musu daltafai har ya zuwa ga annabi isa babu wannan magana saboda haka babu ilimi ga waɗanda suka yi wannan magana haka zalika babu ilimi ga iyayensu kaburat kalimatan ta min afwahihim wannan wato kalma ce wadda ta yi girma kalma ce da take fitowa daga bakunansu wadda ta yi girma kalman nan ta yi girma wannan kalmar cewa Allah yana da ɗa kalma ce mai girma wajen muninta wato wannan bayanin umcin wannan magana ne sharrin da ke cikinta domin magana ce wadda take ta zagi ga Allah domin ta kunshi a na farko dai ta kunshi tabbatar da sifar kasu da Allah don cewar Allah yana da ɗa ta nuna Allah mabukaci domin ba abin da zai sa wato Allah ya dauki ɗa sai dai idan yana da bukata mataimaki wanda idan ya gaji zai kama masa ko kuma wanda idan yana bukatar mataimaki ya taimaka masa ko kuma idan babu shi to ɗan yana nan wannan su ne ma'anonin ɗa tunda ba a san ma'anar ɗa ba sai a jinsin ɗan adam da jinsin halittar da ke bayan kasa. amma hatta mala'iku ba a sifanta su da ‘ya'ya kwan a muku mala'iku suna haihuwa mala'iku ma ba su da ɗa ba su da uba ba su da jika ba su da kaka ɗan adam da halittar da ke bayan ƙasa su ne suke da wannan su ne suke tanasuli to me yasa ‘yan adam suke buƙatar haihuwa saboda wanzuwan jinsi kar su yanki ko ba haka ba fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub ka bani magaji majidinci wanda zai gaje ni kuma yayi gadan abinda ka sanya na alkhairi a cikin zuriyar annabi yaqub ya zama to bai yanke ba kar mutun ya sami yankewar ambatansa ya zama to al-abtaru wanda aka yanke shi to kaga wanda yake kararre ne zai buƙaci ka. amma wanda yake wanzajje baya karewa ina bukatar sadaka to idan ka danganta sifar ɗa ga Allah ka ba ma Allah kamala kenan bayan shi Allah shi ne wanda ya ce tun alhamdulillah shi ne ya cancanci kamala dukkaninta to yayin da ka bashi akasin kamala ka bashi shi tawaya to wannan ka girmama abin da kafa wannan abu ne mai girma mai girman gaske a cikin halittar a wajen Allah sannan kuma a bayan tawaya waya ga Allah wannan ya ƙunshi tabbatar da shariki ga Allah Ta ce Allah yana da abokin tarayya domin shi ma ka bashi cifar allanta ka allanta shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa kul faman yamliku min Allah in arada an yuhlika al-masih na maryam wa ummahu wa man fil jami'a wane ne zai iya mallakar wani abu a wajen Allah idan Allah ya so ya halakar da masihu dan maryam da mahaifiyarsa da wanda suke cikin ƙasa baki ɗaya to ina idan waye zai hana Allah wannan in kuka ce Allah ba zai iya ba to ba Allah bane dan ga wani abu da ya gagare shi shi ku Allah wa ala kulli shay'in qadir in dai kuka ce ba zai iya ba idan kuma kuka ce zai to ya tabbata kaga masihu ba Allah bane kenan tun da kashi wani ya Allah ya halakar da shi Da haka shi ba Allah bane Da saboda haka tabbatar da shariki cewar wannan maganar tabbatar da shariki ne ga Allah shi ko Allah ba zai yi zama taya da shariki ba sannan na uku a cikin wannan kira ƙarya ne ƙarya ce ƙarya ce ita ko ƙarya ba ta da makami domin Allah ya halicci sama da ƙasa da gaskiya ita take tabbata ƙarya ba ta tabbata inda ƙarya ce Allah ya halitta domin ta da yanzu babu duniya law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata to shine ƙaryar ke da wannan ƙaryar ta tabbata da babu duniya to kasancewar akwai duniya ya nuna gaskiya ta tabbata to girman wannan kalma ita ce wanda Allah yake faɗa yake cewa laqad ji'tum shay'an idda kun faɗi magana mai tsananin muni تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا سما تاكسات تتسعي ƙasa kuma ta kekkece duwatsu su ruguzo su faɗo daga wannan magana saboda an kira ma wato an dangana ga Allah domin ne dai ake faɗa ba ka jin komai amma yayin da ake wannan maganar ga abin da Allah ya ce sama kamar ta tsagi ƙasa kamar ta keci duwatsu kamar sa fito saboda wannan magana to shi yasa nan Allah ya ce kaburat ta huruji min afwahihi kalman nan ta yi girma da take fitowa daga bakinsa kenan ya nuna cewar mas'uma ce akwai tsiya mai girma da take zuwa rayuwar dan adam da wannan kalma saboda haka kalmomin kafirci idan suka yawaita a cikin al'umma barna suke kawowa a cikin al'umma ɗaukewar albarka suke kawowa a cikin al'umma saboda ba mu kaɗai ne da suke zaune a bayan ƙasa ba akwai sauran halittu na Allah wanda tsinuwa za su rinƙa yi ula'ika Allahu wa yal'anuhumul la'inun Allah yana tsine musu masu la'anta suna la'antar su kana jin wannan la'antar za ta tashi ba komai sai ta yi tasiri akan rayuwa to duk wannan bayani ne shi ta malaman tafsiri suka ce wannan yana nuni akan cewa wannan kalma ce mash'uma kalma ce ta shu'umci menene shu'umci abin da yake kawo tsiya da rashin sa'a wato kalma ce da take kawo kawo tsiya da rashin sa'a da rashin alkhairi da arziki da mutane da halittar Allah a bayan ƙasa Allah ya kiyashe in ya na illa kadiba ba ka komai suke faɗa ba face ƙarya wato wannan maganar tasu da hukuncin Allah ƙarya ce saboda haka ta ba za ta bata da bata da wani wato jinsi na gaskiya domin Allah da kansa ya yi hukunci a kan cewa wannan magana tasu ƙarya ce na'am فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا na'am Allah madaukakin sarki yace la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihi watakila kai zaka halakar da kanka saboda bakin ciki akan bin gurgun su dan su imani in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa idan ba su imani da wannan zancen ba na alqur'ani wato kana mai bakin ciki wannan la'alla anan wato ma'anar wannan jumlar kasheji ce kashedi ce da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ganin abin da yake da shi da Allah ya dora shi a kansa na kwaɗayin tsira da dukkan bayan Allah da nasiha gare su da san alhairi gare su saboda haka idan mutum idan mutane ba su imani ba abin yana tayan masa da hankali yana sanya masa bakin ciki to sai Allah yake ce masa ne maka kashe kada ka halakar da kanka saboda bakin ciki a kan bibiyar wai sai sun yi imani idan ba su imani da wannan alkur'anin ba wato wannan tasliya ce ta kunshi kashegi da hana shi yin wannan ai masa kasheji kada yi sannan kuma ta kunshi tasliya rarrashi a gare shi kada ranka ya ɓaci wato ba yi ta kasiri ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam saɓanin sauran halitta koyaushe gani yake shi ne rashin ƙoƙarinsa ne ko rashin iyawarsa ko rashin himmarsa shi ne yake sa mutane da su imani ba saboda haka yake cikin damuwa ko ya yi taƙasiri ne har sai da Allah ya nuna masa yake cewa karka damu ba ƙaryata ka suke ba innahum la ka ba ƙaryata ka suke ba sun sani ini kawai suka yace masa anan a a fala allaka bahu saka ala'a tarihi. la'allaka bakhi'un nafsaka ya yakunu mu'mini a cikin suratul suara fala fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ka tafi da ranka akan su saboda da na sani da damuwa akan ba su imani ba duk wannan shi ne saboda kwaɗayinsa to amma wannan darasin da za mu ɗauka a nan shi ne wajibi ne ga dukkan wanda yake ƙoƙari wajen taimakon addini ya yi bakin ƙoƙarinsa amma ya bar natija wajen Allah amma bayan yayi bakin kokarinsa ba ka ce ai kale su kai wa'azi sau daya ka ai mutane ai mutane ba mutane ba su damu ba mutane ba su da himma yayi ba Allah akwai wani labari da Allah ya ji kan malam Abubakar Ramadan mai alkur'ani malam Ibrahim Abubakar Ramadan na'am Allah ya ji kansa lokacin da yake zuwa yana ya ɗauke ma mahaifinsa tafsiri a gidan rediyo a da daɗewa tun 1970s yana shan wahala da ma'aikatan idan ya je a lokacin mai rikodin a neme shi a rasa wannan a neme shi a rasa su yawo da hankalinsa abin ya abin yana tsananta masa sai wata ran zo ya samu mahaifinsa ci alagafa ta malami aka wakala kalami da a sauwake min wannan al'amari mutanen nan kamar ba sha'awa suke ba na je yau a ce babu wannan a ce babu wannan wahala ta isa sai ce masa to sannu wanda ba zai sha wahala akan alkur'ani ba kai wane ne don ka sha wahala akan alkur'ani ce tuba nake karama kalla sai ga shi ba a daɗe ba ba ma kawai zai zo ya samu a shirye suke ba mota ake turawa ta ɗauko shi daga gida ya zo ya rikoda kan qur'ani to saboda haka baka sha wata wahala ba wai ka ce ai ka yi bakin ƙoƙarinka mutane ba sa yi sai ka watsar na ka duba kyakkyawan misali akan wannan har Allah da kansa yake rarrashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su aka da kai bakin ciki da har bakin cikin da zai sanya ka wato ka je ka cuci kanka don wai ba su imani ba to kuma a cikin wannan akwai nuna kan cewar duk abin da zai sanya maka huzunu ba a san shi damuwa da kunci da bakin rai ba a san sa dan baya baya tsina na komai yasa yawa yawan addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma al'umma addu'o'in maganin huzun su la ilaha su la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabbul arshil azim la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a da dukkan addu'o'i da suka zo na maganin bakin bakin rai da bakin ciki saboda shi ɗakin rai da baƙin ciki shine yake kashe ma'anawiyar ɗan adam ya sa ba za ka yi tsina na komai ba lokaci haka zai zo tun ba za ka yi komai ba shi ya yasa koyaushe ake son bishara abinda zai sanya maka bishara don haka ko mutum ne ya zo zai yi wani abu kada ka nuna masa gajiyawarsa ka nuna masa abinda zai yi ya cika ba gajiyawarsa za ka nuna masa don gajiyawarsa sai ya sa masa wannan hujjul ɗin da damuwa amma ka nuna masa to kayi wannan ko ƙara a kai to sai ya samu ƙarfin ma'anawiya na'am sannan Allah ta'ala yake inna ja'alna ma 'alal abdi zinatan laha hakika mu mun sanya abin da ke bayan ƙasa ado a gare ta linabluwahum ayyuhum ahsanu amala domin mu jarabce su domin mu musu jarabawa wanne ne yafi su kyan wanne ne daga cikin su yafi kyan aiki wato daga cikin halitta wato abin da ke cikin ƙasa Allah ya kawata shi Allah ya sanya ado a duniya Allah da kansa yake faɗa kasan duniya tana da kyau mata a duniya suna da kyau kai in ka ga wata halittar ta mace sai ka ce ita kai kanta haka wata mace in ta ga wani halittar na namiji sai ka ce wannan sai ka ce mala'ika kamar yadda mutanen annabi yusuf suka haka yan ƙananan yara suna wasa ɗin nan suna tsalle adan duniya ne farin cikin duniya ne irin halitta wurare na abin nan fulawoyi da kwararar ruwa kai ita kanta hamadar ma wani lokaci a bar kyauci ko kankara ga sunan da iri-iri yanayi ma aka sanya shi daban-daban duk wannan ado na duniya Allah ya yi shi to amma da hikima shi ne jarabawa ce da Allah bai sanya wannan abin ku zo ku sharholiya ku wasan kwaikwayo a je a nuna mutane nan wajen ga adon duniya in a je a yi sharholiya a yi shagali ko kuma an samu shiga cikin teku ana jin iskar ta sheku tana ambaliya bata faɗi ba amma ana jijjiga ana jin daɗi a dariya sai a shiga tsirara kamar yadda suke yi tsibiri ne za a je kowa tsirara haihuwa wasu zai to ba don haka Allah ya duniya ba don ya yi jaraba wanne ne ya fi kyan aiki kyan aiki shine ne fudail ibn iyad yace akhlasuhu wa aswabuhu aikin da ya yafi ikhlasi fi daidai ikhlasi shine wanda aka yi shi don Allah daidai wanda aka yi shi yadda Allah yake so kamar yadda Allah ya faɗa a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya dace da alkur'ani da sunna to shine ahsanu amala aikin da yake kyau to Allah ya yi rayuwa ne dan yi wannan jarabawa wannan shine maksudin rayuwa dan haka wannan shi zai nuna mana shi ya nuna mana cewa addin alkur'ani ya amsa mana daga cikin falalar da Allah ya mana don mu gode ma Allah da ya saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana menene dalilin da muka zo na me yasa muka kasance a nan duniya wanda wannan amsa ce da mutane da dama a duniya ba su da ita mu mun san abin da ya kawo mu saboda haka idan ka ji ni'ima ta yi ni'ima in ka ji ni'ima ta yi ni'ima to sai ka gani yaya wannan ni'imar take jarabawa ce na ci jarabawa da ita ko ban ci ba shi ya yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita duniya kyakkyawa ce wanda duk ya dauke ta da haƙƙinta ya sanya ta a cikin haƙƙinta to za a sanya masa albarka a cikinta wanda kuma ya ɗauke ta ba da haƙƙinta ba to zai zamanto tamkar wanda yake ci ne baya ƙoshi wanda yake ci baya koshi kasan wanda yake ci baya koshi kamar dabba ta ci ta ci ta ci sai ta cika nan wajen ya ciko sai ta je ta amayar sai ta zo ta sake ci ci ci har sai ta zo ta mutu ma saboda ci to haka duniya take har sai ta halakar da mutum wanda bai dauke ta daga haƙƙinta ba amma wanda ya dauke ta daga haƙƙinta ya neme ta ta inda Allah ya halaka ya ajiye ta wajen da Allah yake a ajiye ta to sai Allah ya sanya masa albarka a ciki to yace madalla da wannan dukiya dan sahabbai suka ce to ta yaya za a yi alkhairi yazo da sharri ya rasulullah yace kwarai alkhairi baya zuwa da komai sai alkhairi yana hadisin a cikin bukhari Ke yake cewa amma wanda ya dauki duniya da haƙƙinta ya saka a cikin haƙƙinta to wannan shine za a yi masa albarka a cikin ta to kuma ni madalla da wannan wannan ni'ima shine ake cewa ni'mal malu salih lil abdus salih dalla da kyakkyawar dukiya ga bawa wanda yake sali bawa na gari to amma wanda bai dauke ta da haƙƙinta ba to duniyar wannan duniyar masifa ce a gare shi wannan duniyar musifa ce a gare shi ya cuci wannan ya ha'inci wancan ya yi rubuta akan wancan ya yi babakere a can ya ci waccan haramun ya ja wannan haramun din ta zo wucewa ya kunci kota wata ta kunce ya bi ta a guje sai da ya kamo ta to wannan kamar wanda yake ci ne baya goshi kuma da ya yi haƙuri za ka zo masa za ka zo masa ta halal domin shi arziki baya kurcewa sai ya zo in kai haƙuri na halal zai zo maka in ka kasa haƙuri arzikin da Allah ya rubuta maka ne sai ya zo maka ta haram wal iyadu billah to a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki sannan Allah ya ce wa inna lida'iluna ma alaiha sa'idan juruza kuma mu za mu sanya abin da ke kan wannan duniyar ya to daddakakken firɗaya daddakakkiyar ƙasa jiro za a ƙasarsa duk adannan na duniya haka zai koma to wannan ya sanya maka san cewa in ba ka samu duniya duniyar mai ƙarewa ce duk wannan ginin da ƙawan nata da adan nata da ka gani kuma ma Allah ba zai mai da ita ta to daddakakkiya ke ƙasashiya ba sai ta cika da adanta hatta idza akhadat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat sai ta cika da adonta sannan Allah zai maida ta daddakakkiya ke kasassa to saboda haka menene zaka je fita da hankalinka akan cewar sai ka same ta ta halal ko ta haram ka tsaya a ta halal din mana a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustahlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء wannan duniyar da kuke gani zaƙi gare ta kuma kori ya ce shar wato mai sanyaya idanu ka san kori ba abin da yake da kyan kallo irin kore. to haka take kyakkyawa ce kuma mai daɗi ce in ka same ta kuma Allah zai tabbatar da ku a cikinta kamar yadda ya tabbatar da wanda sai gabace ku domin ya duba ya ga me za kun ga jarabawar ku Da haka ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata domin farkon fitinar bani isra'il ta kasance a cikin mata wannan da maza ke to su ma mata su ji tsoron maza Allah ya kiyaye Allah ya kare mu Allah ya sa duniya ta to mana taimako wajen neman lahira ba ta zamanto mana bala'i da abin da za a yi mana mummunan hisabi ba a kanta kafin mu rufe karatun mu na yau ana daɗa tunatarwa taimakon da aka ce za a yi na 'yan gudun hijira na nusai wanda wannan jama'a take ta nusai account din a jaiz ne lambar account din sifili sifili sau uku sannan uku shida sifili shida biyar bakwai uku za a manne insha Allahu a daidai kofar shigowa masallaci ta babbar kofa ta fita da ta shiga a sannan lambar waya kuma ita ma ga ta nan za a manne insha Allahu a sannan akwai na ciyarwar Ramadan wanda ake yi ciyarwar ramadan ciyarwar ramadan shi kuma wanda ake ina takardar account din nasu a ba ita bace ba wani takardar da na baka bace ita ciyarwar ramadan kamar yadda aka yi bara a kullum ciyarwar kowane wuni daya 300 ce naira 300 naira ɗari uku a kan mai azumi ɗaya a kan mai azumi ɗaya naira ɗari uku a kan mai azumi ɗaya ita ce za a bayar a saboda haka wanda yake so bara an rinka sayar da katin ana karɓar katin a nan ana fansa mutum in mutum ɗaya yake so ya ba da ɗari uku mutum idan na mutum goma yake so ya bada da dubu uku na kwana ɗaya kenan in yana son na mutum ɗaya tsawon watan ramadan da baki ɗaya dubu tara kenan kullum mutum ɗaya in yana son kullum mutum goma tsawon watan ramadan ya zama to dubu uku sau talatin kenan aka zai bayar to bana an buɗe account ga wannan an buɗe account shi ma a jari shi ma uku uku uku har sau uku ai akwai sifili sifili sifili sau uku uku shida hudu sifili takwas daya shida sifili sifili sifili uku shida hudu sifili takwas daya shida idan ka sanya kana sanyawa wannan account din ba abin ake da shi sai ciyarwa duk abin da ya shiga nan buɗe baki za a yi ja'iz ja'iz ai ba a yi ja'iz ake eh alfurqan sunan account din alfurqan charitable foundation in ka gani ma daga dai in ka samu lambar da account din shikenan kana sawa zai fito maka alfurqan charitable foundation ramadan iftar sunan account din kenan cikakke har da ramadan iftar to duk abin da yake a ciki bara alhamdulillah an ciyar da mutum 17,000 da wannan kokari da mutane suka bayar daga cikinsu har 'yan gudun hijira daga cikinsu akwai wanda ake kaiwa a asibitoci bakin asibitin murtala da asibitin nasarawa da gidan marayu da kuma waɗanda suke 'yan gudun hijira waɗanda suka aka san wurarensu sansaninsu a nan kano da wanda suke a cikin unguwanni saboda haka bana ma muna fata in insha Allah yi wannan tawassuli muke da wannan domin rahama ta sauka a cikin al'umma saboda Allah madaukakin sarki yana saukar da rahama idan yaga ana jin kan bayinsa eh, in yaga ana jin kan bayinsa ana rahama da bayinsa ke sai ya saukar da rahama saboda ita ku rahamar Allah an sai ga ta samu kowa hatta waɗanda su su ba albarkacin waɗanda suke sai su samu rahama ta zo musu Allah madaukakin sarki ya mana gaban katar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لتلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ابسط علينا من بركاتك برحمتك ورحمتك وفضلك ورزقك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين